Majiyoyi masu tushe na bayyana cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ta yi awon gaba da ɗaya daga 'yan kwamitin amsar mulki na shugaba Buhari wato Brigadier Janar Lawal Jafaru Isa. Jafaru Isa wanda tsohon gwamnan mulkin soja ne a zamanin marigayi Janar Abacha kuma ɗan takarar jam'iyyar Buhari CPC a Kano a 2011 ya faɗa tarkon EFCC ne kan zargin da ke da nasaba da kuɗin makamai a ofishin tsohon mai ba da shawari kan tsaro Samba da Suki da shi ma ke tsare a hannun jami'an tsaron asiri DSS. We are here to serve and indeed Nigerians would get the service they have long for and which they rightly deserve. Wannan kamun bai zama abin mamaki ba don yadda shugaba Buhari ke nana ta yaƙi da cin hanci ta hanyar ba sani ba sabo. Yawan kama 'yan jam'iyyar adawa ta PDP ciki har da kakakin jam'iyyar Walisa metu ya sanya ta baba ga masu hamayya da gwamnatin da ba mamaki awon gaba da Jafaru Isa a yanzu zai sauya sukar da gwamnatin ke sha. Sunana Adua Adamu tsohon youth leader na PDP na Yobe State ba kullum dume bane a ƙasar nan. akwai wanda ya zanga-zanga ne ba mutum ɗaya da ya tari don a bar shi sule lamido an kulle shi saminu turaki an kulle shi an ji an ɗauko ɗan gidan baban mangoro an jefar da shi a cid na duk an kama su waye zanga-zanga addu'a ake yi amma abu da yake bada mamaki shine mu suna da laifi mu ma 'yan arewa da mutum bai samu matsayi ba sai ya haɗa kai da wani su sponsorin wani guru a kama surutu. sakataren apc mai malabu ni ya ce yaƙi da cin hancin ka iya cinye duk wanda aka samu da hannu. shi yin gaskiya abu ne da ka sani domin wannan tsarin mulki na ƙasa ba a yi shi saboda wani ba an yi shi ne saboda 'yan najeriya kuma duk ɗan najeriya da ya saba tsarin mulki ko yana adawa ko yana cikin gwamnati ba wani abu ne da za a ware a ce an yi amfani da wannan sashi akan wannan ba za a yi amfani da shi akan wannan ba tsarin mulkin najeriya shine bin ka'ida bin ka'ida shine abin da shugaban buhari yake yi so duk wani maganganu makamanci wannan idan mutum ya yi laifi yana tsoron laifinsa so wannan kaga ba abu ne da ya shafi yadda ake tafiya yanzu ba wannan gwamnati ba gwamnati ne na tirsasawa ba gwamnati ne na bin ka'ida so shi abin da ake magana akan cewar ko an fifita wani ko kuma an kibin wani ko kuma wannan duka magana ne irin na eh, idan mutum yana tsoron wani laifinsu da aikata a baya amma ba wai maganan cewar ko jam'iyyar mu ko gwamnatin shugaba muhammadu buhari tana bita da kulli akan wani babu babu makamancin wannan magana Jafaru Isa dai an yi saran zai samu kujerar minista daga Kano amma sai aka naɗa janar Dambazau. Masu sharhi sun yi tunanin zai samu wa imma shugaban wata hukumar gwamnati ko kujerar jakada. Wayar gari a hannun jami'an EFCC da ke kan titin Adeta Kumbu Ademola ya sauya hasashen jama'a. Nasura da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya.